ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa labari da ɗumi a karan farko Fatima mai zogale ta fito ta bayyana wani sirri a dangane da rayuwarta wanda a yanzu haka Fatima mai zogale ta fito ta yi magana akan soki burutsun da ake ta yi a kafofin sada zumunta a kanta.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 Tofa, a karan farko saurari tsokacin Fatima mai zogale da ta fito ta yi a kan wasu mutane, ko kuma mu ce a kan uwar gidanta wacce take sana'ar zogale a gurinta. Kamar yadda ga sani mai sauraro a yanzu haka za mu iya cewa Fatima mai zogale ta ɗaukaka a duniya haka zalika kuma ta zama lamba ɗaya. domin kuwa a yanzu haka a kafofin sada zumunta babu maganar wanda ake face maganar fatima mai zogale hakan ne yasa a yanzu haka mutane da yawa suke danganta alaƙar ɗaukakarta da mawaƙi dauda da rarara domin kuwa sanadiyar waƙar da ya mata ta ɗaukaka a yanzu haka dai ga wannan bidiyon ka saurara ka ji maganganun da fatima mai zogale ta fito ta yi a kafofin sada zumunta assalamu alaikum ni ne fatima mai zogale yarinyar aisha a yahuza suya wannan shine dalilin da yasa na fito na yi magana na ji uwar gida na aisha ta fito tana magana na mata sharri bata kore ni ba bata kore ni ba wannan shine karo na biyu da muka samu matsala da aisha a cikin azumi mun samu matsala da aisha wani ya bani zannuwa guda biyu ta ce in bata guda ɗaya ban bata ba ya ce in ɗinka ɗaya ba mahaifiya na ɗaya to ban bata zani ba shi ne da yasa dalilin da muka ƙara samun matsala da ita ta sallame ni a cikin azumi bayan azumi da ya wuce ba kasuwa satuma ki dawo ba kasuwa kasuwa ya yi ƙasa sai ya ce mata to shikenan zan dawo sai na dawo bayan na dawo da sati biyu ne Allah ya haɗa ni da mawaƙin nan rarara mai waƙa dama na daɗe ina neman inda zan ga rarara mai waƙa ban gansa ba sai ranar Allah ya haɗa ni da shi sai zo na na bashi cewa ni ne Fatima ina daɗe ina neman ka ina so inda zan Allah zai sada ni da fuskar ka in ganka dan ina bibiyan waƙoƙin rarara mai waƙa yace shine rarara mai waka. a haka sakamakon haka ne na fito da zogale zuwa kwana biyu sai na ji waka fatima mai zogale fatima mai zogale Ne godiya ina murna dan ba da waya ma a lokacin karamin waya ne ke hannuna wani ya kunna min na ji ina godiya sai gashi a bayan an jima an zo za a yi foto na a wurin zogale za a je a dora fatima mai zogale To mai sauraro, kamar yadda a yanzu aka mai sauraro ka tsaya ka saurari wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, na san cewa ka ji yadda Fatima mai zogale ta fito ta ba da labari a dangane da labarin yadda lamarin waƙar ya kasance da har mawaƙi Dauda ka rarara ya mata waƙa. kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa sun fito dai sai maganganu suke a kafofin sada zumunta a dangane da fatima mai zogalen ita yanzu haka ta fito ta bayyana cewa babu abin da za ta ce wa mawaƙi dauda hutu rarara face godiya da abin da ya mata domin kuwa shi shine sanadiyar ta kuma yanzu haka ta taka wani matsayi wanda bata taɓa tunanin za ta taka ba sanadiyar mawaƙi ka hutu rarara din to mai sauraro a yanzu haka muna fatan Allah ya ci gaba da tsare ta mu Allah ya ci gaba da tsare mu ya kawo mana hanyar mu ta neman abinci amin sun mu amin To mai sauraro, a yanzu haka me za ka iya cewa a dangane da wannan lamarin da Fatima mai zogale ta fito ta yi magana a kai? Muna so mu ji ka a kasan wannan bidiyo. Mu da yanzu haka mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribe. Sannan kar ka manta ka danna ƙararrawa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode.